Musa sai jefar da sandansa fa'iza hiya su ubanin mube sai ga shi ta zama macijiya katuwa shana watsan kuma kamar karamar macijiya kafin abu in kato ne to ba ta fai kuma yake iya motsi a cikin sauri ba ga motsi a cikin sauri ga girma a gaban fir'auna wannan sa ku ya cire hannunsa daga wuyar rigarsa fa idza bai babu lin naziri sai ga hannun yana hacce ga masu gari, kowa idan annabi sai ya kada hannun sa ka yi. ya ciro daga cikin rigarsa zai iya hacce iya garin to da ba wannan lokaci kuma na karɗauna abinda kawai ake yayi tsafi in jami'o'i ne duka mafi girman kos da zaka shi ne ka zama shahararren mutane sai ka lura kowane annabi aka aiko shi ne daidai da yadda mutanen su su lokacin annabi isa alaihi salatu wa salam har kan likitanci ne ma mai duniya shi kuma sai yanzu yana sada masarai ba an kure ba an kure biki da bakin ba a zo ƙarshen likitanci ba Ba haka Allah yake saboda haka sai aka ba wa annabi Musa waɗannan ayoyi wadda duk abin da tsafi zai zo da shi waɗannan ayoyi za su ga bayan a tsafen domin a dawo da mutane kan tauhidi da imani fa alka asabu sai zai jefa sandarsa a gaban fir'auna sai za a iya ta ubana mubin sai ga shi ta zama macijiya babba wannan za a yadda ku ya ciro hannunsa daga rigarsa sai za iya bai ba ku din nazirin sai ga shi ta yi haske tana haska ko'ina kowa yana gani an kawo ko ba kawo aka yi shi mai addini tallata addinin da yake duk annabawan nan Allah ya aiko su ne su tallata addinin Allah shi yasa idan aka ce ana neman ka a fada za a yi mukabara ko za a tattauna ta shi a irin waɗannan wuraren an fi tallata addini abun da aka shekara goma kana faɗa ba a ji ba a wannan ranar kowa zai ci karka yi kana da wani abu na faɗa a ce ana neman ka ka zo ka yi bayani kuma ka yi zuwa alherin Allah ya kai wa ahalus sunna ba inda ahalus sunna za ka ce ya je wai ya fice kodin aqida ba ya ce wai ba zai zo ba ba zai yi ba ba zai yi ba ba zai yi duk inda aka rene ka aka ce kace mutukar ba wata barazana ta ce akan rayuwa in dai akwai ɗan to kace tallata addinin za ka yi domin sarkin garin ma a ranar da ke fara ko ba shi sauraron ta waɗanda ba musulmai ba ma a ranar dole su ji me na ta faɗa yanzu wannan da za ku ji yadda ta kaya a sanadiyyar haka matsafin duka suka musulmi kar ka taɓa jin ɗan adam a gidan da je ka faɗa wa ne ta gidan mai ta walakin na ba Allah shi ke dukkan zukatan mutane dabaran mutum wallahi bi isa da abun cikin zuciyar mutane ba ba ta izinin Allah ba to sai bayyana da waɗannan ayoyi Ƙadar al من قوم فرعون قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمره قال الملأ من قوم فرعون sai manyan mutanen da suke tare da fir'auna masu da ba sai suka ce inna haza la sahir Nan lalle wannan makirci ne kwararre wani kuma sai da ta gudu to haka ba abin da ba za a gaje ka ba a'a ai da nan yanci da addini ka ci gaba da yin abu da duk wanda zai yi fada da da'awa zai gaje kai ne ke don Allah ka nemi yardan Allah da malaku min kaumi fir'auna sai manyan mutanen fir'auna da suke tare da shi da suka ga waɗannan ayoyi sai suka ce inna hadha la fajirun alim kai lalle wannan masihirci ne ya goge harkar sihiri yuridu an yi kuri da min arzikun kuma abin da yake nufi shine ya fidda ku daga cikin kasar ku ta misira ya zo da tsafi ne zai sihirce ku ya kore ku ko manyan kasa ya fidda ku don ya mamaye misira sai aure ce kama za ta amurtu wani shawara za ku ba to amma in ka koma cikin suratul shu'ara fa a ko fa alqa asahu fa idza hiya fa alqa asahu fa idza ku subhanul mubin wa nada'a yadahu fa idza fa yudahu lin-nabirin قال للملك حوله شيخ قوم يجي وفاداوتا إن هذا لساكر أليم وإنه موسى مدهرتي مقرر يا بابا هكا أنا كارب أنا زوجة مهتم داعي زي ما نقول أن يبند مكانيا سما كبا كربا جنام Eh. kuma duk abin da ke haifar da haka wallahi shi ne rashin sanin Allah na rantsi da Allah ta biwa ta kasar da ba abin da zai maka wallahi ba abin da zai maka wallahi ba abin da zai ba sai abin da Allah ya kaddara dama haka abin yake kai करके खूब उमंद एनर्जी करेंगे क्रिया करेंगे करके यदि श्री युवन अब नरसिंह क्या कब वही भाई रसिंग करके इतने जो अरविंद की पहली फिल्म बता दी अरविंद की पहली फिल्म बता दी उसे इच्छी आया कहते हैं अहम किया खो जवा दी जमा अब मिलता है ना सो रहे प्रिय सिंह ai annabi musa alaihi salatu wassalam ai mazhirci ne kwararre yuridu an yukhrijakum min ardikum abinda yake nufi ya fidda ku daga cikin ƙasar ku fa ma za ta amurun da kauni cikin shawara da ku bayan wani abin da yi da sai suka ce shi ƙwalo arzi wa akwahu wa arzil fil maga in hashirin ya tuka bi kulle a na alim lokacin da annabin musa ya jefa kalizarsa ya ce da kanun su da daga ya ƙaunar da madan musa sai suka ce sihiri ina jin a suratu taha ne ko suratu yunus ne kada musa a taquluna lil haqq qala musa a taquluna lil haqq ma ja'akum asihrun hadha wala yuflihu sahirun lokacin da annabi musa suna cewa inna hadha la sahirun alim ai wannan masihirci ne kwararre masani a قال موسى كان بمسيس أتقولون للحق لما جاءهم يزور الله مكان كيف أو كثير زود الحكم أن المسيس يزور تنزل ربما هو إن الأيين على كثير أفيدون هذا annabi musa ya ce yanzu wannan abin da zai sake ne ai ga matsa wannan tsaki wala yake musahiru an gusi ci kuma masahirta matsafa ba sa nasara a rayuwarsu ya ce ga ni kafin in dai abin da na zo da shi sihiri ne tsafi ne ya ce to ai masahirta ba sa nasara a rayuwarsu ya ce na gaskiya sai yanzu mu muku da ita da ubangijin ku to fir'auna sai ya kawo da kai suka ce mishi Kalu, arji wa akhahu suka ce ka jinkirtar da shi da dan uwansa annabi Adam yana kai kar a bar su tafi wa arzil bil malaikati na ce ka tura cikin garuruwa biranen misira ka tura masu gayyata a je a gayyato maka matsafa da bokari. ya tuka bi kulli sahirin alim a wata sura bi kulli sahari alim a zo maka da mayu kwararru a tsari kar a bar shi ya fi da ɗan uwa kun ga waɗannan mutane suna daga cikin wanda suka lokaci a kawo suna daga cikin wanda suka lokaci a kawo shi ta kullum muka maimaita ko a rayuwa ce ta yau da gobe ka zauna da wanda ka san zai gaya maka gaskiyar ko da zai ka bayan su kuma ko da zai dinga gaya maka gaskiyar ka dukkan da ba ta jin daɗin kai hakuri duk wanda ka samu zai iya fitowa ya gaya ma gaskiya ta rikin shafi kanka yi za a ce waɗanda kake tarayya da su duk inda ka karkata za su goyi bayan kai za ku je ku yi mutuwar kasa ka dinga zama da masu gaya ma gaskiya ko ba ka jin daɗi in dai ka in kai ba daidai ba shi zai iya fitowa sai ba daidai ba ne kai a kwanin zama da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya alakantar da kyautatuwar gwamnati da mashawarta wazir albani إذا أراد الله بالأمير خيرا ja'ala lahu wazir sidqin annabi yace idan Allah yana nufin shugaba da alkhairi gwamnati za ta yi kyau gwamnati za ta dore gwamnati za ta yi albarka ja'ala lahu wazir sidqin sai ya sanya wa shugaban advisor wazirai makusanta masu gaskiya da kamata in nasi ya zaka idan shugaban ya manta sai waɗannan mutane su masu da shi ce ya tsaron lokacin da muka tafi kan waje ka zaka musu alkawarin na musu daga inda da hali ne ko kai a yi tunan domin inda za a kare wasu na Allah ta tambayi mu wannan waje ka za da muka je an ce za a samu musu da ruwan shi waje ka za da muka je an ce zai kare shi Ko in zakara a ana in kuma shi shugaban ya tuna to wannan mutum waiza a rada zama bin da ya zara idan kuma allah na nufin shugaba da sun koya daga gwamnati ba za ta yi albarka ba tafiya ba zai tsori ba ji'ala na kowace su sai a sa mishi nukayen masu shawara gwamnati ana gane taraktar da ne ba daga gudan shi shugaban kadai ba daga cin idan yana tafi ku da kallon su waye a kewayen ki domin su ne haka ne shi zai tashi ya shigo an gwamnu ne ba su wane wakilan zai tashi daga fadar ya zo kauyukan ku ne su ne jagoransu su ne gidansa idan mugaye ne makiya al'umma duk alfayin da zai zo zuwa ga al'umma zai su taushe annabi yace in Allah na nufin waziri da sunkuyan alkhairi gwamnati za ta zama ba albarka muguwar gwamnati za ta cutar sai a sa mishi mugayen makusanta in nutse da jiru in ya manta abin da ya yi alkawari ko zai yi waɗannan din wannan din na kusa shi ba zai tuna shi ba in zaka da ilmu in kuma zai ya tuna zai yi ba zai taimake shi ba saboda da kan shugaban zai ce wani ne a yi kaza a yi kaza a yi kaza ya yi kwanfin abin da za a yi shi wannan mugun ya ƙi wucewa gaba ɗaya haka ne kuma to matsalar da fir'aun ya samu shi ne da shi ɗin, da su amanin da su karunan duka tawagar matiyata jama'a mun fahimta kanu arji wa suka ce ka jirgin da shi da damuwansa wa an firfin madadin hashirin ka tura masu gayyata cikin garuruwa na nisira ya a tuka bi kudi tsakirin alim za su zo maka da kowace mafi cin kwararru